بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شابكوي ga محرم Muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da shidda ga watan Satamba shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna cikin karatun littafin umdatul ahkam littafin da ya tattaro hadisai na hukunce-hukunce da suke da alaƙa da Bukhari da Muslim wato ma'ana hadisan fikihu wanda suke da alaka da Bukhari da Muslim wanda kamar yadda kowa ya sani Bukhari da Muslim su ne mafi ingancin littattafai bayan Alkur'ani mai girma inda ahli sunna wal jama'a yau za mu tashi hadisi na ashirin da bakwai والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي abi رضي الله عنه an karɓo daga abi huraira Allah ya ƙara mishi yadda ya ce samitu rasulan samitu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ya ƙura na ji manzan tsira sallallahu alaihi wa sallam yana cewa alfitratu kamsun wato fitira dai guda biyar ne alkital kaciya fitira ne shi walistihdad wato aske gashin mara fitira ne wa qassu shari da rage gashin baki na'am wa taqlimul azafir da yanke akaifa yanke farci wa natful aftar wa natful ibd hmm. da tumbuke gashin hammata da tumbuke gashin hammata hmm. wannan hadisi Bukhari ya ruwaito shi a cikin libas Muslim ya ruwaito a cikin bahara wannan hadisi muka duba ya yi magana dangane da abin da ya shafi khisalul fitra ɗabi'u na fitira menene fitira shi fitira wani ɗabi'a ne wanda idan mutum yana aikata shi kuma yana son shi to yana nan kan asalin halittar da Allah ya yi masa an gane wannan ai idan kuma mutum ya to baya aikata wannan abun ko baya son wannan abun to zai to baya cikin asalin halittar da Allah ya masa wato abin nufi a nan wajen ɗabi'a ne na fitira ɗabi'a ne wanda ya kamata a ce mutum wanda yake normal ya zama to yana sha'awan aikata shi sannan kuma yana kyaman ya saba musu idan mutum ya kasance normal to zai zama to yana sha'awan wayannan abubuwan da zamu ambata guda biyar idan mutum ya kasance ba normal bane shi to zai zama to baya sha'awan wayannan abubuwa yanzu zan kawo misali kamar abin da ya shafi yanke farce duk mutumin da yake sha'awan ya bar farce da tsawo baya sha'awan ya aski to wannan ya saba wa fidra ya saba ma asalin halittar da Allah ya yi wa dan adam dan adam Allah ya yi mishi allura na wasu ɗabi'u wanda wayannan ɗabi'u ana so kowane ɗan adam in ya zama to normal ya siffanci da su kuma ya yi su kuma ya kyamaci wanda baya yin su kun fahimci wannan ai abu ne wanda yake in mutum yana da su yana da wannan fikira din to ya kamata yayi sha'awar duk wanda yake tare da wannan abun kuma ya kamata ya kyamaci duk wanda baya tare da wayannan abubuwa to wayannan abubuwa su ne guda biyar din nan ga su kaciya in dai ka kasance wato kana kan fitira kana kan asalin halittar da Allah ya yi ma na musulunci ya kamata ya zama kana sha'awar kaciya kuma ya kamata ya zamanto in kaga mutum bai da kaciya ka kyamace shi da kuma abin da ya shafi gashin mara mutum gashin gabansa mutum ya bar shi gashin nan ya cika an gane wannan ko wanda wannan cika zai iya tattaro datti zai iya tattaro kwayoyin cuta a wannan wurare misali sannan mutum ya cika gashin baki idan mutum ya zama to yana cika gashin baki datti da ƙura za su taru a wajen sa'annan bayan haka yana cin abinci shi ma wannan gashin baki na cin wannan abincin yana shan ruwa gashin baki na shan wannan ruwa din kaga al'amarin ya kamata a ce mutumin da yake normal ya kyamaci in yana shan ruwa gashin baki ya shiga cikin ruwa kullu ra'ai in yana cin abinci gashin baki ya shiga cikin abincin da yake ci ko kuma misalin mutum hammatan shi ya cika ainihin gashi ya zamanto baya aske gashin hammata ainihin datti da kwayoyin cuta su yi cunkoso a wayannan wurare an gane wannan ko sai mutum ka ga yana ta rashin lafiya a kasa gane dalilin da yasa yake wannan rashin lafiya din to almuhim wannan shine abin da ake kira khisalul fitra to a cikin wannan hadisi manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana abubuwa guda biyar ya ce alfitiratu hamsun fitira ɗin nan dai guda biyar ne sai ya sanya kaciya daga ciki ya sanya aske gashin mara da rage gashin baki da kuma yanke akaifa da tumbuke gashin hammata kenan asali gashin hammata ana sa hannu ne ya tumbuke shi in lokaci ya yi kawo mutum zai sa hannu zai janye shi ya sa hannu ya janye shi an ce kasashe irin kasashen larabawa masu zafi yana musu sauki ba sai sun sanya wani wuka ko sun sanya wani mai ko wani abu kawai mutum na sanya hannu yana tuge cikin sauki to amma in ya zamanto haka ba zai yiwu ba addinin musulunci an gina shi akan sauki ne ba a gina shi akan tsanani ba wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millata abikum ibrahim saboda haka addini ba a sanya shi don mu takura wa kanmu ba sai mu yi amfani da ka'idan nan na al-mushaqqa tajlibu taysir ku fahimci wannan ko to a cikin nan wajen an kawo abubuwa guda biyar shin abubuwa guda biyar ne kawai fitira ko suna da yawa malaman usulul fiqi suka ce a wannan hadisi ba yana nuna iyakance khisalul fitira ba wannan mafhumul adad ne ko mafhumul adad inda usuliyin da da'ifun yana da rauni an gane ko so ka an kawo wannan adadin ne dan a nuna ma waɗanda suka fi muhimmanci amma ba ana nufin su kenan ba shi yasa idan muka duba cikin fatahul bari ibn hajar al-asqalani ya tattaro hadisai da suka yi magana akan ainihin kisal fitra da dama an gane wannan ai to ya zo cikin hadisi ingantacce wanda muslim ya ruwaito a cewa wato kisal fitira guda goma ne ma an samu hadisi manzan Allah ya ambaci wannan kisal fitira ɗin kowane mutum da abin da ya dace shi ya zo cikin hadisin Aisha radiyallahu anha tana cewa ƙawar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asharun min al abubuwa guda goma suna daga cikin fitira kaga da nan mun fahimci mafhumul adad aifun ka gane ko abubuwa guda goma suna daga cikin fitira sai ce kasu sharif akwai rage gashin baki wasu na cewa katse gashin baki wa ifa'ul lihiya da cika gashin gemu ana so gemu mutum ya cika shi ba a so mutum ya ringa aske gemu an gane ko aske gemu ɗabi'a ne na mutanen da ba na kirki ba asali mutumin kirki ya kamata ya ringa cika gemu yana rage gashin baki wasiwak da aswaki shi ma yana daga cikin tisalul fitra wastin shaqul ma da kuma shaƙa ruwa a cikin hanci wa qasul alfar da yanke ainihin farce wa gasalul barajim da wanke ainihin naɗe-naɗen nan na yatsu wa'annan tattare-tattaren nan na yatsu nan ma ƙwayoyin cuta da kuma datti na iya tattaruwa a wajen da kuma wajen naɗe-naɗen kunne da wajen hanci naɗe-naɗen duk inda akwai nadi a wajen shine barajin an gane wannan ko yawa naɗe-naɗen nan na yatsu naɗe-naɗen kunnuwa an gane to mutum ya wanke wa'annan wurare da kyau a ah, wa nafsul ibd da tumbuke gashin hammata wa halqul ana da aske gashin mara wanti qasul ma da kuma wato tsarki da ruwa mutum ya ringa yin istinja an gane wannan ko to kaga anan wajen a cikin wannan hadisi na Aisha sai aka ambaci guda tara to sai Mus'ab ɗaya daga cikin masu ruwaya yake cewa wa situl ashira illa an takuna mazmaza. na manta da na goma sai dai in na goma ya zama kuskuren baki ina ganin kuskuren baki shine na goma to idan muka duba wayannan abubuwa guda goma da aka ambata dukansu gaba daya za mu ga kowanne daga cikinsu aikata shi akwai gayan maslaha barin shi akwai gayan cutarwa ko in mutum ya ya aske gemu to ya kamanta kanshi da yahudawa da nasara kuma ya kamanta kanshi da mata ko manzo sallallahu alaihi ya ce mu saba ma yahudawa mu saba ma nasara sannan kuma annabi ya hana mu mu kwaikwayi ainihin mata mata su ne masu katse nan gaba ɗaya gashi a katse ba komai su kwalliyarsu kenan har ma malamai sun ce idan mace ya zamanto a cikin ta akwai gemu in ya zamanto mace a cikin halittarta akwai gemu a fahimci wannan da kyau to wannan gemu ya halatta ta kusa da gemu ko bai halatta ba shin in ta kusa da gemu canza halittar Allah ne ko kuma kusa da gemu ga mace yana daga cikin izalatul aibi malamai suka ce mace in tana da gemu gusar da shi izalatul aibi ne ba laifi ba ne ba shi daga cikin canza halittar Allah a fahimci wannan da kyau domin asali bai dace mace ta samu gemu ba namiji ne ya kamata ya zamanto mai gemu har ma zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam mata sukan sukan ainihin wato yi ta'ajjubi ga ainihin maza da Allah ya ba su gemu gemu yana ba mata sha'awa zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam sukan ce alhamdulillahi allazi zayyana rijalu bil dukan yabo ya tabbata ga Allah wanda ya kawata mazaje da gemu kenan a wajen mata a zamanin manzo sun dauka gemu siffa ne na kwalliya an gane ya in sun ga mutum da gemu gemu yana ƙara masa kyau in ko ba shi da gemu sun ɗauka cewa wato wannan ya samu wani nakasu cikin halittarsa saboda siffan halittarsa ya yi kama da na mata an fahimci wannan ko kaka yanzu asuwaki. ai shi ma asuwaki. akwai gayan maslaha cikin aswaki ko aswaki yana kawo yardan ubangiji subhanahu wataala aswaki yana kawo ainihin yana gusar da warin baki yana kyautata alaka tsakanin mutane in suna tattaunawa idan ya zama to bakinka baka yi aswaki ba baki yana wari baki yana kaza to za a zai zama to mutane suna gudun yin mu'amala da kai ashe aswaki shi ma yana daga cikin kisalul fitra an kaga mutum baya sha'awan ya goge baki to zance na gaskiya ya samu matsala sosai a wajen halittansa ko mutum ya yi tsarki baya son ainihin ya yi fitsari baya son ya tsarkake da ruwa shi ma akwai matsala tare da shi an gane wannan ko to wannan kenan to mu dauki ɗaya daga ciki wanda ina ganin ba a cika tattaunawa kan shi ba mu ɗauki matsala na kaciya shi kaciya menene hukuncin kaciya a mahanga musulunci malamai sun ce kaciya wato yana da fuskoki guda uku wasu daga cikin malaman sunna sun ce kaciya wajibi ne ga namiji da mace dole ne namiji a mai kaciya kamar yadda dole ne ita ma mace in an haife ta a mata kaciya sannan na biyu akwai masu ganin kaciya mustahabbi ne ga namiji kamar yadda yake mustahabbi ga mace sannan mazhaba na uku kaciya wajibi ne ga namiji mustahabbi ga mace wannan shine ra'ayi na malaman fikihu kan wannan mas'ala ɗin. ibnu qudama yana faɗa a cikin littafinsa almuguni, mujalladi na ɗaya shafi na tamanin da biyar yana cewa fa'ammal khitan fa wajibun ala rijal wa makara ma fi haƙin nisa amma kaciya wajibi ne ga maza amma mutuntawa ne karamci ne ga mace ita mace yana daga cikin karamci ba wajibi ba ne idan an haife ta a mata kaciya sai ce walaisa bi wajibin alaihinna ba wajibi ba ne gare su haza ƙaulu kafirin min ahalin ilm wannan ne maganan da yawa daga cikin ma'abuta ilimi in ji ibn gudama sannan al-Imam an-Nawawi Allah ya masa rahama ya faɗa a littafinsa al-majmu mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da ɗaya ya ce wal mazhabu sahi allazi nassa alaihi shafi'i wa qada'a bihi al-jamhur mazhaba ingantacce wanda imamu shafi'i yayi nassi a gare shi kuma jumhur suka yi yanke a kansa annahu cewa lalle kaciya wajibun ala rijal wan nisa kaciya wajibi ne akan maza da mata kun gano wannan kaga shi imamu nawawi ya saba ma ibnu kudama ibnu kudama ya ce wajibi ne ga maza amma musahabi ga mata imamu nawawi ya ce wajibun alal rijal wan nisa inta an gano wannan ko to dangane da wannan kaciyan namiji wato abin da ya fi rinjaye wajen malamai wajibi ne dalili shi daga shi nan abin da ya sa kaciya ya zan wajibi saboda kaciya yana daga cikin millatu ibrahim an karɓo daga abi huraira radiyallahu an yana cewa iftatana ibrahimu khalilur rahman ba'da ma atat alaihi 80 sana annabi ibrahim khalilur rahman yayi kaciya bayan shekara 80 ya zo a gare shi sai da ya kai shekara 80 yayi kaciya an gano wannan ko an ce yana daga cikin ayanin da Allah ke cewa izitala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min zurriyyati qala la yanalu ahadiz zalimin to Allah ya jarba annabi Ibrahim da wasu kalmomi sai annabi Ibrahim ya cika su daga cikin kalmomin akwai tauhidi daga cikin kalmomin akwai kaciya annabi Ibrahim sai da yake kai shekara 80 Allah ya umurce shi da yin kaciya kenan kafin lokacin kaciya ba dole bane amma daga baya shekara 80 lokacin yana annabta Allah ya nuna mai yin kaciya wajibi ne annabi Ibrahim ya yi kansa kaciya yana shekara tamanin abin da zai sanya mutumin da ya kusan barin duniya ya yi kaciya zai nuna maka lallai ba karamin abu ba bane shi misali saboda haka imamul bukhari da muslim suka fitar da wannan asari kan shi sannan kuma ya zo Allah ta'ala yana ce ma annabinsa sun ma'auhaina ilaika a tabi millata ibrahim hanifa sannan mun maka wahayi ya rasulullah lallai ka bi addinin annabi ibrahim wanda yake mai karkata zuwa ga gaskiya to annabi ibrahim daga cikin addininsa akwai kaciya saboda haka kuma annabi ibrahim ga yanda yi. sannan an ruwaito manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wani mutum wanda ya musulunta Ya ce masa alqi anka sha'arar kufur Waktatin. ka jefar da gashin kafirci a gare ka kuma kai kaciya ya nuna mai gashin duk gashin da ke jikinsa na kafirci ya kautar da shi sannan ya yi kaciya wannan hadisi abu dauda ya fitar da shi da bai haƙi a cikin sanadin hadisin akwai majihula ne akwai majihulai guda biyu kuma akwai ɗinkiɗa'i shi ya sanya malamai suka raunana wannan hadisi saboda akwai majihul guda biyu sannan akwai ɗinkiɗa amma kuma al'allama nasiruddin albani ya hassana hadisin bishawahidihi an gane wannan ko albani ya ce hadisin hasanun bi shawahidihi hadisin ya samu shawahid wanda suka daga shi saboda in an samu majhul ko aka samu inqita amma aka samu shawahid mai kyau to yana daga wannan hadisi daga da'if ya koma hasan kamar yanda yake ainihin wato aikin ma'abuta wannan sana'a na mutsalawar hadis kowa ya san da wannan nasiruddin albani ya bi wannan ka'ida na ainihin malaman hadisi sai ya inganta wannan hadisi hadisin hasan ne to mu duba a cikin sahihu abi daud na nasiruddin albani wato sannan kuma mu duba ƙarin bayani a cikin littafin irwawul galil amma imamun nawawi da shaukani sun da a amma zance na gaskiya nasiruddin albani ya samu shawahid wanda wannan shawahid ya daga hadisin daga za'ifi ya koma hasan na fatan gane wannan saboda haka hadisin hasan ne bi shawahidihi kaga da wannan an ba da umarni alke an ka sha'arar kufur waktatin, ka jefar da gashin kafirci a gare ka kuma ka yi kaciya ya zo da sigan umarni kuma umarni yana hukunta alwujub sannan kaciya yana daga cikin shi'ar na musulmi da zaran su musulmi a zamaninsu a zamanin magabata da zaran an ga mutum da kaciya musulmi ne shi in an ga mutum ba kaciya alama ne cewa bai tare da mu kenan da za a samu mutane sun yi hadari suka mutu sai aka ga wani da kaciya wani ba shi da shi za mu tsame wannan mai kaciya shi ne namu wanda bai da kaciya shi ne nasu an gano wannan ko su magabatanmu suna bambanta ainihin musulmi daga sauransu da kaciya an gano wannan ko yana bambanta musulmi daga yahudawa da nasara to abinda kuma zai bambanta mu da kafiri ya kamata ya zama to wajibi kamar sauran sha'air zalika bi zalika wa may yu'azzim sha'air Allah eh? fa inna ha min taqwal qulub sannan kuma shi kaciya kamar yadda kowa ya sani yanke wani abu ne a gaban dan adam a ka'ida malamai sun ce duk wani abin da Allah ya halitta a jikinka yanke shi haramun ne mutum ya zo ya yanke hancin shi da kanshi yayi haram duk da hancin a jikinka yake ba ko mutum ya cire kunnen shi yayi haram to mutum ya zo ya yanke ainihin gabansa ya yi kaciya asali haramun ne sai idan an samu nassin da ya ce ka yi saboda haka shi ne dalilin da ya sa malamai ke tattaunawa kan ya halatta mutum yana da kidney guda biyu zai iya siyar da guda ɗaya ya rike guda ɗaya yace ai wannan kidney halittar Allah ne ya halicce shi a jikinka baka da iko ka cire shi baka da iko ka cire shi ka yi laifi misali an gane wannan ko wasu ka ce sai dai in za zaka ceci rai ka ga wani ya faɗa cikin mutuwa ana ganin cewa mutum ne mai amfani ga al'umma zai iya mutuwa sai ka cire mai ɗaya daga cikin kirni ɗinka ka bashi ana ganin wannan kayi ne don ka ceci rai ya shiga cikin ainihin ceton rai hirzun nafs an gane wannan ko ta saboda haka baya halitta cire wani gaba amma sai gashi musulunci ya ba da dama a cimfuke a yi kaciya a cire wani fata saboda wani maslaha da ke cikin wannan al'amari to kasancewa wato wajabta ainihin kaciya shine mazhaba na imamu na malik da imamu shafi'i da imamu ahmad kai imamu na malik ma ya tsananta kan kaciya imam malik ya tsananta sosai kan kaciya har ma imam malik na cewa mallam ya takin lamta juz imamatuhu duk mutumin da bai yi kaciya ba a wajen imam malik limance shi baya halitta to yaya za a yi a gane mutum ya yi kaciya tun yana yaro ai an san dama ana kaciya ne kafin balaga in ma lokacin da aka haifi yaro ko kuma lokacin da yaro ya kai kwana bakwai kafin dai ya balaga ake so a mai kaciya to idan mun san cewa mutum har ya balaga ba a mai kaciya ba to in ya zo ba za mu sa shi limanci ba kamar yadda imam malik ya faɗa an gano wannan ko sannan kuma ba a karɓan shaidar mutumin da ba shi da kaciya inda malik an gano wannan ko sannan da yawa daga cikin malaman fiƙi sun kiranto daga malik yana cewa sunna ce wato mana yana nufin sunna wanda barinta an yi zunubi mai son ƙarin bayani kan wannan ya duba littafin tubatul maudud an ahkamil maulud na al'allama ibn al-qayyim al-jawziya shafi na 113 amma mace yaya matsayin kaciyar mace ita mace an sharɗanta yin kaciyanta wasu malamai suna ganin ba dole bane shine mazhabin jumhur manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce izal taqal khitanani wajabal ghusl idan kaciya guda biyu suka haɗu dole ne a yi wanka ana nufin al'auran namiji mai kaciya da al'auran mace mai kaciya kaga an kira su ne. ashe namiji yana yin kaciya kamar yadda mace ma tana yin kaciya ita kaciyar mace ana kiran shi khifad hadisin ingantacce ne wanda ya fitar da wannan hadisi da wannan lafazi shine ibnu majah hadisin na cikin bukhari da muslim da lafazin wa masal khitanul khitana hmm. idan kaciya ya shafi kaciya faƙar wajabal gusul eh? wa masul khitanil khitana faqar wajabal gusul in kaciya ya shafi kaciya wanka ya wajaba an gane wannan ko to hakika ya zo cikin wajabta kaciya ga mace an samu hadisai da yawan gaske da suka zo dangane da wajabta kaciya ga mace amma kowanne ɗaya daga cikin hadisin yana da matsala in ka ɗauki kowane hadisin shi kaɗai yana da matsala an gane wannan ko shi yasa da yawa daga cikin malamai suka za'afa hadisin da yake da alaka da kaciyar mace an gane suka ce saboda kowane hadisin ka ɗauke shi kaɗai yana da matsala daga ciki akwai hadisin umu hadiya tana cewa lallai wata mace ya kasance tana kaciya a madina sana'anta kenan yin kaciya ga 'yan mata ƙananan yara in aka haife su mata sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya karantar da ita yadda ake kaciya a mahanga na sunna yace la haki fa inna zalika ahza lil mar'a wa ahabbu ila al yace kada ki kada ki wuce gona da iri wajen yanke ainihin kaciyar mace wajen da ake kaciyar kada a wuce gona da iri wajen yanke shi in za a yanke a tsaya tsakiya a dan yanke shi kadan domin yanke shi kadan din shi yafi kawo babban rabo ga mace kuma shi ya fi soyuwa ga miji idan aka katse shi malamai sun ce zai zamanto yarinyan ba ta da sha'awa in ta girma nan gaba zai zamanto ba ta son namiji ko da namiji ya aure ta ita kawai ana tilasta mata ne kwanciya ba ta sha'awa kwanciya da namiji an gane wannan ko to amma in an bar shi tsaka-tsaki zai zamanto tana da tsaka-tsakin sha'awa to wannan tsaka-tsakin sha'awa akwai maslaha ba zai tura ta zuwa ga zina ba amma in an bashi yanda yake to wannan malamai sun ce wannan waje yana jin taɓi sosai kuma yana yana kawo ainihin sha'awa mai ƙarfi ga mace wanda in mace ta shiga cikin wannan namiji ba zai ishe ta ba guda ɗaya zai zama to tana sha'awar mazaje sai ta faɗa cikin karuwanci da zinace-zinace to shi ya sanya ya zama to maslaha to abin da yake da irin wannan maslaha wanda zai iya hana yarinya faɗawa cikin zina ma adda'ilal haram fa huwa haramun alwasa'il laha ahkamul maqasid eh tunda abu zai janyo zuwa ga haram ya zama mai haram musulunci ya hana kallon mace saboda kallon mace asali ba wai kallon aka hana ba kallo zai janyo zina ya ka ce wa na ya yaghuddu min absarihim asali ba wai kallon bane saboda kallon zai janyo wani abu na banna sai aka hana aka yi saddu zari'a an gane wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi fa yasubbu allaha adwa bighairi ilm saddu zari'a an gane ku. saboda haka a cikin wannan hadisin Abu Dawud ya ruwaito shi ya da fashi. amma kuma Nasiruddin Albani ya inganta saboda Abu Dawud ya ruwaito bai kawo magana shawahid din ba amma Nasiruddin Albani a cikin sahiha a cikin ya kawo ya tattaro duk hanyoyin da hadisan suka zo akwai wasu daga cikin hanyoyin hadisan wanda sun cancanta su yi injibari sun cancanta in an tattara su hadisin ya yi ƙarfi ya zamanto hasan ligairihi shi ya sanya Nasiru din albani ya inganta hadisin a cikin wata ruwaya iza khafatti fa ashmi wala tanhaki fa innahu anzaru lil wajhi wa ahza inda zawj in zaki yi kaciya kaciya na mata sunan shi in in zaki yi kaciya to ki yanke ɗan kaɗan. kada ki wuce gona da iri kada ki yi mubalaga wajen yanke shi domin fa innahu andaru lil waji domin ya fi ni'ima ga fuska yarinyar da aka yi ma wannan fuskan ta ma ya fi ni'ima wa ahazwa inda inda zau sannan ya fi babbar rabo wajen miji zai to mata shi ta samu kariya namiji ɗaya zai wadace ta za ta wadaci da mijinta ba za ta dinga yawo tana bin mazaje ba an gane wannan ko to kadib ya fitar da shi a cikin tarihi kaga duk wayannan hadisai wato suna daga cikin shawahid da suka inganta wancan abu to da wannan kenan tunda an samu shawahid ga wayannan hadisai kenan kaciyan mace ma wajibi ne kuma idan mutum ya duba ai duk abin da zai kange daga sha'awa ya kamata ya zama shi ma wajibi abin da kuma zai janyo sha'awa har sha'awa ya wuce gona da iri kaga ya kamata a hana shi sannan wasu malamai sun tafi kan cewa kaciya fa mustahabi ne amma kuma mutuntawa daga mace ba dole bane an gane wannan ko a masu wannan ra'ayi sun ce a shi kaciya maslaha ne mai komawa zuwa ga namiji akwai maslaha mai komawa zuwa ga sharaɗi daga cikin sharaɗin sallah daga cikin sharaɗin sallah akwai tsarki domin idan har ainihin wani fata ya wanzu akwai in ya zama ta akwai wannan fata din akwai loba ya zama to ba a cire wannan fatan ba to fitsari zai ringa tattaruwa a wajen wannan fata din sai datti ya ringa tattaruwa a wannan waje zai zama to ko da mutum ya yi fitsari ya wanke akwai fitsarin da zai boye a cikin fatan to kuma mutum zai ringa ibada tare da wannan fitsarin to wannan shi yasa ya zama to wajibi ga maza a yi musu kaciya an gane ko to amma ita mace suka ce gayan fa'idansa yana karanta sha'awa suka ce wannan ɗalabu kamal ne ba wai babu izalatul najasa bane wal aza ah, to ba a so ta zama kamila sannan kuma kamar jin fa idan akwai wannan abin zai sa ta karfin sha'awa kuma karfin sha'awan zai iya tura ta zuwa ga zina to ba gara ta zama to tana da tsaka tsakin sha'awa ba khairul umur awsatuha ai shi yafi to almuhim dai gaskiya na fi gamsuwa da mazhaban da ya tafi akan cewa kaciya wajibi ne ga namiji da mace gabaki daya Allahu a'lam amma kuma kaciyan mace ne wasu ka ce wai a shi wannan bai da muhimmanci amma mun mai bayanin wanda yake fi abin da ya fi muhimmanci an gani mu duba al'adar na imamu shaukani shi ma ya zaɓi wannan to wannan shi ne ɗaya daga cikin kisalul fitra ɗin. daga cikin na biyu daga cikin kisalul fitra akwai ifa'ul lihiya na'am dangane da abin da ya shafi na kacin mata ɗin. duka matan ne da wannan sifa uku eh, an yi amfani da mafirin rinjaye ne mafi yawa suna zuwa da irin wannan sifa to wasu malamai sun ce akwai bambanci tsakanin ƙasa da ƙasa haka malamai suka ce sun ce akwai ƙasan ƙasan da akwai sanyi sosai to wai ba a buƙatar sai an yanke wannan abu an yanke ma zai iya zama aibi ƙasan da suke da zafi kamar ƙasashen larabawa to suna buƙatar wannan sifat din domin yana motsar da sha'awansu an gane to shi ne ake ganin dai a duba urf din in ya zamanto cikin ƙasa ɗin, an fahimci an fahimci ga wata yarinya na saboda wannan abin ga irin abin da ya same shi to sai ya zamanto a ringa yin wannan kaciya din amma in ya zamanto ƙasan da wato da yanke shi da rashin yanke shi duk ɗaya ne sai a bar shi an gane wannan sai dai kawai za a aikata shi don rayar da sunna a nan ba zai zama dole ba idan ya zama kasancewan wanzamai wanda suka kware akan abu ana ɗan samun karancin su wani lokacin to eh, da ajiya samu matsala za a iya cewa to in har an samu irin wanda suka saba sun kware akan abin yanzu an samu karancin su za a iya bashi. bar shi misali in an samu karancin su gaskiya gara a bar shi eh. amma dai akwai ƙwararru kuma ya zama to yana motsa da sha'awa kamar yadda aka faɗa wajibi ne a yi in kuma baya motsa da sha'awa to rayar da wannan sunna din kawai yana da kyau sai ya zama makarama to da hadisin da ya zo da wannan sanadi to na'am akwai hadisin da ya zo da cewa alkitan sunnatul lirijal makaramatul linnisa to da wannan hadisi ya inganta da ya yanke hukunci cewa kaciyar mata ba dole ba ne, kama hadisin da if ne a kharajahu ahmad bai inganta ba ku duba cikin nail audar na imamu shokani ya kawo wannan sannan daga cikin tisalul fitra wanda mutane ba su cika damuwa da shi ba za mu ɗauki wanda suka fi muhimmanci a ciki wanda za ga cewa hatta manyan malamai sukan yi kuskure a kan shi ne abin da ya shafi gemu shin ya halatta a aske gemu ko kuma cika gemu wajibi ne to zance na gaskiya abin da ya shafi gemu cika shi wajibi ne baya halatta mu ringa aske gemu a matsayinmu na ahlus sunna dalili shine manzo sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a cika gemu kuma umarnin manzan Allah yana hukunta wajabci kamar yadda malamai suka yi bayani kuma sannan babu wani karina wanda ya juyar da shi zuwa ga mustahabbanci daga cikin wannan akwai hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa khaliful mushrikin wafirul liha wa ahbu shawarib ku saba ma ainihin mushrikai wafirul liha an gane wafirul liha ku cika gemu wa ahfu shawarib ku rage gashin baki gemu ku cika shi gashin baki kuma a rage shi wa qauluhu sallallahu alaihi wa sallam jazzu shawarif ko juzzu shawarif wa arkul liha ku ainihin katse ainihin gashin baki ku tumbuke shi wato ma'ana ku rage shi sannan ku cika gemu an gane wannan ko juzzu shawarif wa arkul liha khaliful majus ku saba ma ainihin majusawa to a nan wajen a wannan hadisi da yake magana ya yi maganin cewa a cika gemu kaga wannan hadisi tun da ya zo da sigan umarni umarni na hukunta wajibi kuma lalle a cikin aske gemu akwai kamanceceniya da yahudawa da nasara saboda nabi ya ce mana khaliful mushrikina a wasu wurare khaliful yahuda wan nasara ku saba ma yahudawa a wasu wurare khaliful majus ashe wato aske gemu cece ne da kafirai to kuma manzala sallallahu ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu duk wanda ya kamanceceniya da wasu mutane yana cikin su to yanzu idan mutum ya aske gemu fa huwa minhum yana tare da kafirai a wajen kafirci kenan na'am shi ma ya zama kafiri man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum fil kufr fil fisk an gane ko ba wai ya zama kafiri ba yayi wannan abun ya saba musulunci to ya yayi daidai da su a wajen sabawa an gane ko to in ya kasance a wannan zamanin kafirai sun koma suna cika gemu ba sai mun aske eh in kafirai zai to tunda an faɗa bar ma su koma suna cika gemu kamar yadda manzo Allah ya faɗi sifan hawari cewa simahum at-tahlik alaman gane shine yin ƙwaryen molo sai suka koma suna cika gashi to wannan ya fitar da su daga kawari a'a wato anan wajen sun tashi daga asalin siffar zane sun koma sun kwaikwayi mai musulmi ko to yanzu idan yahudawa suka cika gemu za mu tashi daga siffar mu ne mu koma nasu a'a yahudawa anan sun tashi sun tashi daga siffar zane da na aske gemu sun koma sun yi koyi da mu ne anan to koyi da mu sai mu gudu daga siffar mu mu koma nasu kenan su sun koma cikin alkhairi mun koma cikin sharri kenan a'a an gano wannan ko ko da yahudawa sun dawo suna barin gemu mu ma ba za mu daina ba tunda asali namu ne ina ba kama ce yanzu ba yahuda ya dawo yana sallah shi kenan suka daina sallah ba ya ta dawo tana sanya hijabi suka daina sanya sai mata suna sanya hijabi akwai masu cewa dama tunda an ce a saba musu ne in suka in suka cire gemu sai mu cire to wannan ba fahimta bane mai kyau lalle aske shi akwai canza halittar Allah an gane kuma da'a ne ga shedan saboda shedan ya ce a cikin a cikin alkur'ani Allah ya bamu labarin maganar sa wala amurannahum fala yughayyirunna lah. da sannu zan umurce su da sannu za su canza mai halittar Allah kenan aske mu canza halittar Allah ne kamar yadda bleaching canza halittar Allah ne yin zane canza halittar Allah ne sannan a cikin halittanta a cikin aske gemu akwai kamanceceniya da mai da mata manzan Allah sallallahu ya tsine mana ya tsine wa ainihin namiji wanda ya yayi kamanceceniya da mace sannan kuma shehul Islam Ibn Taymiyyah yana cewa wa haru halqul lihiya yana haramta aske gemu duba cikin al na Alauddin alba'ali sannan ibn hazam da waninsa sun ciranto ijma'i akan wajabcin akan haramcin aske gemu cewa duk wanda ya aske gemu kaulan wahidan yayi haramun shin yana halatta aske abin da ya karu akan kabda wato mutum ya damki gemu sai ya rage damka daya shin ya halatta ko kuma wajibi ne mutum ya bar gemu yadda yake kare aske to wasu daga cikin malamai suna ganin halaccin mutum ya yanke abin da ya karu akan kabda in yadda muke sai ya yanke haka daga cikin gemu su ma wa'annan sun dan liƙe da wani hadisi ingantacce hadisin Abdullahi dan Umar radiyallahu an cewa lalle manzo sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza hajja cewa Abdullahi bin Umar annahu kana idza hajja aw itamara qabada ala liyati cewa lalle ya kasance in yayi aikin hajji ko yi umra yana damkar gemunsa, iya in ya damka fa idza fadala idan abin da ya ragu sai yanke shi sace da wannan kenan ashe idan gemu ya karu akan kabda to ya halarta an gane wannan bukhari ya fitar da shi da muslim to me madogaran sa akan wannan hadisin sun duba ne cewa ah ya halarta aske gemu kwata in haramun ne a aske gemu to me yasa aka halarta aske gemu lokacin aikin hajji tunda har an ba da dama lokacin aikin hajji a aske kenan aske gemu ya halatta kenan amma idan an ce ba a aske shi kwata-kwata to bai dace a halatta shi lokacin aikin hajji ba a ce halatta shi lokacin aikin hajji ya ba da dama idan gemu ya karu akan kabza mutum ya rage shi wannan shine fahimta na al'allama nasiruddin al'albani ina ba ta gane wannan to amma kuma shin akwai hujja akan wannan to su ko masu ganin kada a rage suna ganin masu cewa a rage ba su da hujja saboda dalilai sai ce dalilai lallai ibn umar ya kasance yana aikata shi in ya warware daga aikin hajji an gane a cikin aikin hajji in ya warware daga haramin haramansa a cikin aikin hajji ko umra su kuma masu wannan ra'ayi suna halatta rage gashi ta kowane hali saka in har zai halatta sai lokacin aikin hajji in ji su sannan aikatawan abdullahi bin umar ga wannan abinda abdullahi bin umar ya aikata din nan wato wa abdullahi bin umar ga wannan wato an fitar da shi ne akan tawilin shi ga inda Allah ke cewa na ru'usahum wa na la takhafun sai abdullahi bin umar yayi tawilin shi an gane ya zo cikin ana magana kan ibada annal halqa lirra'as wa taksir min al ana magana cewa aski ya tabbata ga kai shi kuma gemu a rage kamar tambaya a nan wajen ya halatta a rashe gemu kwata-kwata kenan wani ne kowa ya yadda ya halatta abinda abdullahi bin umar ya aikata din nan ya nuna halaccin za a iya rage gemu a wajen aikin hajji wannan duk an yadda da wannan amma in ba wajen aikin hajji ba nan da gizo ce saka albani na ganin cewa za a iya ragewa kowane lokaci tunda aka rage lokacin aikin hajji almuhim da gemu in ya wuce kabda ana iya ragewa amma sauran da ce kawai wajen aikin hajji ne bai halatta a rage a sauran wurare an fanci wannan ai to sahabi in ya aikata wani abu sabanin abin da ya ruwaito to me za a lura da shi za a lura da ya ne ba wai abin da ya aikata ba an gane shi sahabi ya aikata abu sai ya saba ma abin da wani za a yi aiki za a yi abin nan abdullahi bin umar a nan wajen ya saba ne ba ya saba ba ne aikin abdullahi bin umar ba a samu wani sahabi wanda ya saba mishi ba sai nuna lokacin aikin hajji dai ana iya yi amma wurin da ake sabani ake tabbugawa har yanzu shine wajen aikin hajji ina ba gane wannan to ina kuma masu katse shi gaba ɗaya to daga mutum ya katse ya shafa mai wajen na kyalli hmm? shin yanke ainihin farce da yanke gashin baki da tumbuke gashin hammata da aske gashin mara yana da lokaci kayyadajje akwai lokacin da aka sanya kayyadajje da za a ringa yanke farce da cire gashin baki aka ce wa'annan sifatin ba iyakance su da wani lokaci ba ba wani ka'ida kawai ka'idan shine duk lokacin da aka buƙaci a yanke su to ya kamata a yanke su sai ya kamata wato duk yawansa duk daɗewansa kada a bari su wuce kwana arba'in kada a bari farce ko hammata ko gashin mara ya wuce kwana arba'in saboda hadisin anas bin malik radiyallahu an yake cewa ta lana fi ƙasa sharif an iyakance mana a wajen yanke a wajen rage gashin baki wa taqlimul azafi da yanke farce wa natful ibt ko natful ibt da tumbuke ainihin gashin hammata wa halqil ana da aski gashin mara Allah na turuka aksara min arba'ina laila kada mu bashi fiye da kwana arba'in an gane wannan ko to wasu malamai suna ganin duk wayannan kisal din dukkan su gaba daya wajibi ne kowanne daga cikin su al-allama al-albani yana cewa wato musamman guda biyar din nan ana ganin kowanne daga cikin su wajibi ne albani yana cewa magana albani wa yujibu ni bi hadhihi al-munasaba qawlu abi bakar ibn al-arabi yace yana bani sha'awa da wannan munasaba maganan abi bakar ibn al-arabi al-mu'arraf labuna arabi annakira ba wa ibn arabi sufi ba akwai ibn arabi sufi wannan mai wahalatul wujud ba shi ba akwai al wanda aka samu alif da lamun shine ibn arabi al-maliki wani babban malami ne yake cewa ibn arabi na cewa wa indi أن الخصال الخمس المذكورة في هذا في هذه في هذا الحديث كلها واجبة lalle wa'annan sifofi guda biyar da aka ambata cikin wannan hadisi dukansu wajibi ne fa innal mar'a law tarakaha lam tabqa suratuhu ala suratul adamiyyin lalle mutum da zai bar su ya bar yanke farce ko ya bar ainihin ko ya cika gashin baki ko ya bar aske gashin mara ko sauransu to suran shi ba zai wanzu akan suran dan adam ba zai zama ya tashi daga suran dan adam ya zama sura na dabba ko abin da ya kama da wannan fa kaifa min jumlatil muslimin yaya kuma in za a sashi daga cikin suran musulmai wato zai zama to musulmi ne amma bai da sura na musulmi an gane wannan ko sai albani ke cewa wa haza minhu fiqhul daqiq wannan wani fiqhu ne mai zurfi daga ibn arabi wa min ta'qubihi yana daga cikin ta'qibin da yayi falaqa wa man ta'qabahu falam yusibhu tawfiq mutumin da ya ja da shi ya masa ta'qibi bai dace da tawfiki ba mu duba cikin adabul zifaf na al-allama nasiruddin albani shafi na ɗari da ashirin da a tara to wannan su ne muhimmai amma akwai abin da ya shafi kasu sharif in muka samu lokaci za mu yi ƙarin bayani akan abin da ya shafi gashin baki shi kuma yaya ya kamata mu aikata game da shi an gani dan annabi ya ce an hikun shawari wa aful lihiya ku ainihin wuce gona da iri wajen tumbuke wajen cire gashin baki amma ku cika gemu ai baligu alqas ku kai gaya wajen wannan kasu din an gane aka ce wal murad al fi qassi ma tala alal shafa ana nufin mutum ya kai makura wajen yanke abin da ya karu akan farshi ba wai mutum ya katse shi duka ba domin shi wannan ya saba wa sunna al'amaliya wanda ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa lokacin da aka tambayi Malik bin Anas game da mutumin da yake ainihin cire gashin baki duka ya cire shi duka kala ya ce ara an yi ja a zarban ina ganin a mai dukan tsiya kuma ya faɗa ga mutumin da ya aske gashin bakinsa ya ce haza bid'a zuharar finnas hazihi bid'a zuharar finnas wannan bid'a ne da ta bayyana cikin mutane an gane imamul haƙi ya fitar da wannan mujalladi na 1551 ku duba cikin fatawul bari mujalladi na 10 shafi 287 shi sa malik ya kasance yana da gemu yana da gashin baki sosai to yayin da aka tambaye shi game da gashin baki da yake bari an gane ai wasu malamai suna ganin wannan a cire duka ne an gane shi kuma malik na ganin a'a wai abin da ya karu kan ainihin lebe na kare ringa shiga cikin abinci an gane kare ringa shiga cikin ruwa da aka tambayi malik me yasa kake barin gemu da yawa gashin baki yace haddasa ni zaid bin aslam an amir bin abdullah bin zubair Annan umar radiyallahu anhu kana iza gadiba fatala sharibahu lalle umar ya kasance in yayi fushi yana dan murda gashin bakin shi ma an gane wa faka kuma zaka yana gurnani <sighs> yana irin fushi sai murda gashin baki kaga shi bai cire shi duka ba an gane to shine albani ke ganin kenan cire shi kamar ya saba wa sunna a cire shi a katse shi gaba daya imamu tabarani ya fitar da shi a cikin mujamul kabir mujalladi na shafi na hudu da sanadi wanda yake ingantacce sannan abu zur'a ya ruwaito a cikin tarihi din shi an gane ko mujalladi na shafi na 46 bai haƙi ya fitar da shi kuma biyar daga cikin sahabbai sun kasance suna tumbuke ainihin gashin bakinsu tare da kuma gefen lebi an gane ko sanadin shahasan ne hadisin yana nan cikin ibnu asakir a ce wannan shine dai abinda malamai suka yi manganu akwai malaman da suke da dan fahimta kaɗan suna ganin cewa wato wannan wannan abin da aka faɗa ɗin kamar ana nufin a tumbuke shi ne duka cewa babu laifi a tumbuke shi duka suna fasan gane almuhim dai idan mutum ya zamanto ya bar shi zamu ce ya aikata abin da ya fi dacewa ba za mu ce dan mutum ya tumbuke a sashi daga cikin fasikai ko abin da ya kama da wannan ba Allahu a'lam to za mu tsaya sai tambaya wa alaikum salam lokaci ya ce eh dangane da wanda Allah ya halicce su ba masu yawan gashi bane a jiki ba da gemu misali kuma eh. gemu yana ba su sha'awa yana halatta a gare su ana sayar da wasu mai da ake shafawa domin gemu ya fito ya shafa saboda gemu ya fito musu yawwa to kaga idan muka duba wato tambayar da dan uwa ke yi namiji asalin namiji ya kamata ya zama yana da gemu asalin mace ya kamata ya zama ba da gemu to idan namiji ya zama to ba shi da gemu ya zama shagiri kuma yana sha'awan gemu zai iya sanya abin da zai fito da gemu wasu malamai suka ce rashin gemu ga namiji aibi ne kuma akwai abin da kira izalatul aib in akwai maganin da za a baka wannan aibi ya gushe zaka iya shan wannan magani ko wani mai ka shafa don ka samu wannan gemu ba laifi bane izalatul aibi ne kamar ita mace in tana da gemu abin da yake wajibinta ta katse shi shine izalatul gaib in ta bashi. wato ta saba ma ta siffanta kanta da siffan maza an gane wannan ko dole ne ta gusar da wannan ba a sanya wannan abin da ta yi daga cikin canza halittar Allah wannan shine raji daga cikin maganganun malamai akwai masu ganin shi ma namiji in yayi haka ya canza halitta tun da dai kaza to bai canza halitta ba gaskiya halitta shi ya kamata ya zama akwai gemu to an samu matsala ne kamar mutum yana da gantso haƙori wanda ya fito ya fito waje kaga wannan asali ya saba mai kyawun halitta na ɗan adam aibi ne shi ya halatta a cire wannan haƙorin a gyara shi a yi setin shi ya halatta saboda izalatul aib amma mutumin da yake bakin irin sai yana so ya koma fari Allah ya halice shi baki yana so ya koma fari asali dama kowane mutum fari ne a'a kusa idan mutum ya shafa wani abu dan yayi fari wannan canza halitta Allah ne yayi laifi bleaching ne wannan Allah ya tsine mu wanda ya aikata wannan a gane to irin wani ya kamata mu san bambanci aka samu ya tsafa na ƙari cindo ya halatta mutum ya yanke wannan cindo ko bai halatta ba me yasa ya halatta saboda izalatul aib asali dan adam ya zo biyar gare shi an gane wannan ko to na shiddan nan ka ganshi aibi ne za a iya cire shi insha Allah ba matsala bane wannan izalatul aib ne duk malamai fuqaha Allah ya musu rahama sun yi wannan bayani akan shi Allah ya samu gani. eh subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik